فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمه bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujurar tambaya ta da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukeke ne daga mai hikima abin godewa da kuma da san iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu mustapha tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon allah domin samun tsira daga bata tambayar mu ta yau ita ce shin za mu iya fahimtar alamomin raunin imani da Allah da kuma ranar alkiyama ta hanyar nauyayen shari'a wannan tambaya na da muhimmancin gaske za ta taimaka wajen sanin abin da ya kamata mu kaucewa na abin da zai sanya imanin gaskiya da Allah da kuma ranar alkiyama ya raunana kafin shiga cikin shirin bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا أحببت نورك حبا سما بروحي سموا masu saurare kamar yadda shirin ya saba za mu fara da littafin Allah maɗaukakin sarki to inda za mu fara da aya ta ƙarshen suratul mujadala a matsayin mabuɗin amsar tambayar mu Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ba za ka sami mutane da suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ba, suna ƙaunar waɗanda suke gaba da Allah suke kan garewa da manzonsa, ko da kuwa sun kasance iyayensu ne, ko ‘ya'yansu, ko ‘yan uwansu, ko kuma danginsu. Waɗancan ya rubuta tabbatarwar imani a cikin zukatansu, ya kuma ƙarafa su da haske daga gare shi. zai kuma shigar da su aljannoni waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu madawwama a cikinsu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi waɗancan ne rundunar Allah na'am haƙiƙa rundunar Allah su ne mara bauta suratul mujadala aya ta 22 A bangare da wannan aya mai girma wacce ta tattara abubuwa masu yawa dangane da wannan batu, za mu iya yin nazari a cikin wasu ayoyi na cikin Suratul Tauba waɗanda suka sauko domin bayyana siffofi na masu raunin imani da masu ƙarfin imani, ko kuma mu ce, imani na gaskiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Hakika ba mai raya masallatan Allah sai wanda ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira. ya kuma tsayar da sallah, kuma ya ba da zakka, bai kuma ji tsoron wani ba sai Allah, to waɗancan tabbas suna cikin shiryayyu, yanzu kwa mayar da shayar da alhazai da raya masallaci mai alfarma kamar wanda ya ba da gaskiya da ranar lahira ya kuma yi jihadi saboda Allah, ai ba za su zama ɗaya ba a wurin Allah. Allah kuma baya shiryar da mutane azzalumai. Waɗanda suka ba da gaskiya suka yi hijira kuma suka yi jihadi saboda Allah da dukiyoyinsu da kawukansu su suka fi daraja a wurin Allah kuma waɗannan su ne marabauta. Suratu Tauba daga aya ta sha takwas zuwa ta ashirin. Bayan karanto waɗannan ayoyi masu albarka tambayar da za ta biyo baya ita ce menene za mu iya fahimta daga waɗannan ayoyi masu albarka wajen samun amsar tambayar mu. Masu saurare da farko abin fahimta dangane da ayar mujadala da ta gabata shine daga cikin alamomin raunin imani da Allah da kuma ranar alkiyama shine bayyana soyayya ga wanda yake adawa ko kuma ƙiyayya ga Allah ko da kuwa mutum yana da kusanci da kai matuƙar da ya kaso shi to shakka babu imanin wato imaninka na da rauni bayan haka da sai da dama sun zo domin bayyana mana misalai dangane da wannan batu a cikin wani hadisi mai tsaho da aka rawaito a cikin littafin al-ihtijaj na allama barasi rahamar Allah ta tabbata a gare shi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce ku saurara hakika makiyana su ne ahalin alfahasha da nifaki da kuma ƙetara iyaka kuma su ne ‘yan uwan shaidani waɗanda suke yi wa junansu wahayi na mugayen maganganu ku saurara hakika masoyansu su ne littafin Allah mai girma ya ambato yana mai cewa a wani hadisi na daban kuma imam sadiq alaihi salam ya bayyana mana wani musdaki na daban na raunin imani da Allah da kuma ranar lahira shi ne gaskanta masu gurɓataccen ra'ayi irin su masu ra'ayin gullanci. A cikin littafin Hisal na Sheikh Saduk yarda Allah ta tabbata a gare shi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya ce, Kaɗan daga cikin abin da ke gushe imanin mutum zama tare da masu ra'ayin gullanci waɗanda suke fita daga haddin addini suna siffanta Imam Ali salam sama da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kai shi wato zama da su gami da gaskanta kalamansu yana fidda imanin mutum masu saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani dangane da wata aya ta cikin suratul bara'a ko kuma tauba wacce za mu karanto nan gaba wacce idan muka yi nazari za mu ga yadda ta fayyace mana alamomin raunin imani da Allah da kuma ranar alkiyama yin alfahari da abin da yake na zahiri ko da kuwa abin ya shafi addini ne ko da kuwa ya kasance shayar da alhazai da kuma raya masallatai ne a bangare guda kuma ayar ta fayyace mana alamomin gaskiyar imani da Allah da kuma ranar lahira ta hanyar tsayar da sallah raya masallatai da kuma jihadi saboda Allah tare kuma da rashin jin tsoron wani face Allah maɗaukakin sarki hakan kuwa ya bayyana a cikin riwayoyin da suka zo na musabbabi ko kuma sanadiyar saukar wannan aya mai albarka ko da yake ruwayoyin sun bayyana cewa wannan aya mai albarka ta sauka ne har sau biyu na farko riwayar da allama tabarasi ya ambato cikin tafsirinsa mai suna majmu'ul bayan inda a ciki aka bayyana cewa imam ali alaihi salam ya cewa amminsa abbas alaihi ya kawo na shin ba za ka yi hijira ba ka haɗe da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka ba sai Abbas alaihi salam ya ce shin ban kasance cikin yanayin da ya fi na hijira ba wato abin da nake yi yanzu bai fiye mun yin hijira ba ina raya masallacin harami kuma ina share da alhazan ɗakin Allah sai wannan aya mai albarka ta saukar domin watsi da uzurinsa riwayar ta biyu kuwa ita ce wacce take magana akan shugaban ne Ali bin Abi Talib alaihi salam wacce aka rawaito cikin tafsirul ayyashi rahamar Allah ta tabbata a gare shi wacce take cewa na kasance ni da Abbas da Usman bin Abi Shayba a masallacin harami sai Usman ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bani makullan Ka'aba shi kuma abbas ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya bani jagorancin shayar da alhazai da ruwan zanzam to kai kuma ba a baka komai ba ya ali sai allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yanzu kwa mayar da shayar da alhazai da raya masallaci mai alfarma kamar wanda ya ba da gaskiya da allah da ranar lahira ya kuma yi jihadi saboda allah ai ba za su zama ɗaya ba a wurin allah Allah kuma baya shayar da mutane azzalumai. Suratu Toba aya ta sha tara. Masu saurare takaitacciyar amsar da zamu fahimta a wannan shiri shine ɗaya daga cikin alamar raunin imani da Allah da kuma ranar lahira bayyana soyayya ko kuma biyayya ga makiyan Allah da kuma masu fice gona da iri. Na biyu kuma yin alfahari da abin da yake na zahiri har ma da abin da ya shafi addini da kuma rashin bayar da mahimmanci da asalin hakikanin imani da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu riko da hakikanin imani don albarkar riko da wilayar amintattun arrahmanu muhammadu dan abdullah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa a tsarkaka. سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan samu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah su a mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ne da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. بك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي أبني